wanda ya zo daidai da ɗaya ne ko ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako-mako cikin littafin attajiri da as li ahadith al-jami' sahih na al-hafiz rahimahullahu ta'ala a inda muke cikin kitabul wudu' wannan kuma shine darasinmu na tamanin daidai za mu tashi kan hadisin anas ɗan malik allah ya kara masa yarda da zo ba an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma' وفي رواية من ماء وعنزه yastanji bil ma wannan hadisi an karbo shi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda kala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kharaja li hajatihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya fito domin biyan bukatarsa aji'u ana wa gulamun ni da wani yaro sai mu zo ma'ana idawatun min ma muna ɗauke da buta cike da ruwa wa fi riwayatin min ma'in wa anaza muna ɗauke da ruwa da kuma sanda yastanji bil ma'i yana yin tsarki da wannan ruwan wannan hadisi na Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda Imam Bukhari ya kawo shi a cikin wannan littafi Kitabul Wudu a ƙarƙashin bab al-istinja'u bil ma babin da yake magana akan tsarki na ruwa ko tsarki da ruwa ya kuma maimaita shi a cikin dai shi Kitabul Wudu amma a ƙarƙashin babun man humila ma'ahul ma' li tahurihi ko kuma man hamala ma'ahu wanda ya ɗauki ruwa tare da shi domin tsarkinsa ya kuma maimaita shi dai har ila yau a cikin dai kitabul wudu amma a ƙarƙashin wani babi mai taken babu hamlil la'ana ma'al ma'i filistinja babin da yake magana akan ɗaukan ruwa tare da sanda domin yin tsarki sannan ya kawo shi a ƙarƙashin wani babi babun fi ghaslil bauli babin da yake magana akan wanke fitsari sannan ya kawo shi a cikin kitabu sala babu salata ilal anazati babun yin sallah zuwa ga sanda wato tamkar sitira kenan ga masallaci don haka bukari ya maimaita shi a guri daban-daban imam muslim ya kashi a kitabus sala. imam bukari ya kawo shi a ƙarƙashin wannan babi babu listinja'i bil ma babin yin tsarki na ruwa ko tsarki da ruwa domin ya yi raddi ga wanda yake ganin makaruhi ne yin tsarki da ruwa ko kuma ya yi raddi ga wanda yake ganin annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi amfani da ruwa wajen tsarkinsa ba ibnu abi a cikin littafin sa al ya ruwaito mana ruwayoyi daban-daban da kyawawan salsala ya ruwaito daga huzaifa ibnul yaman radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi game da tsarkin ruwa sai ya ce idan na ya zalu fi yadi latinun in har na yi amfani da ruwa wajen tsarki hannuna ba zai gushe ba yana wari kenan yana ganin bai dace mutum ya yi amfani da hannunsa ba ya zuba ruwa a kai ya yi tsarki hakanan ibnu abi shaiba ya ruwaito da kyakkyawar salsala daga nafe maula abdullahi dan umar shi kuma daga abdullahi dan umar yake cewa kana la yastanji bil ma' abdullahi dan umar baya amfani da ruwa wajen tsarkinsa hakanan ya karwaito mana daga zubair a abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair ibn al'awwam shi ma yana cewa ma kunna naf'aluhu ba ma amfani da ruwa wajen tsarkinmu ibn tin wani malami ne da ya sharhin bukari shi ma a littafinsa ya ciro daga imamu malik yana ganin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lam yastanji bilma bai amfani da ruwa ba wajen tsarkinsa haka ibnu tin ya rawaito daga malik yana cewa hakanan ibnu habib abdulmalik ibnu habib wani malami ne daga cikin malaman malikiya wanda ya rubuta shahararren littafin nan na malikiya da ake kiran shi alwaziha ɗaya daga cikin littafan malikiya to shi ibnu habib abdulmalik ibnu habib yana ganin makaruhi ne mutum ya yi amfani da ruwa wajen tsarki domin yana cewa ai ruwa abinci ne ma'ana ruwa abin sha ne ni'ima ne da ubangiji ya hore mutum dan ya sha ya kashe kishinsa ya kuma zai amfani da shi wajen kawar da najasa to irin waɗannan maganganu da aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabbai shi yasa imam bukhari ya kulla wannan babu domin ya zama kamar raddi kamar martani kamar bayar da ansa ga waɗanda suka yi inkarin alistinja'u bil ma'i ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisansa sahihai cewa ya yi amfani da ruwa wajen tsarkinsa wannan zai kawar da dukkan wani shakku wasu daga cikin magabata an tambaye su game da tsarkin ruwa su ce wannan tsarki ne na mata amma ba na maza ba maza sai dai a istijmar tsarkin hoge amma ba tsarkin ruwa ba Ke ai wannan tsarkin mata ne za ku ga wannan asar ɗin a cikin muwadda na imamu malik to duk wannan ne imam bukhari yake bawa da yake mayarwa martani a cikin wannan babi din shi yasa ya kawo wannan babi din kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da ya fita dan biyan bukatarsa aji'u ana wa gulamun Anas yace ni da wani yaro sai mu zo a wata ruwayar a gurin bukhari a ji'u ana wa gulamun minna sai in zo ni da wani yaro daga cikinmu minna daga cikinmu daga cikinsu susuwa daga cikinsu su sahabbai ko daga cikinsu su mutanen madina al'ansar ya zo a cikin al na al-ismaili yana cewa aji'u ana wa gudamun minal ansar kaga minna kenan ma'anarsa minal ansar a wata ruwaya ta muslim aji'u ana wa gudamun nahwi sai in zo ni da wani yaro kamata kamarsa wajen me kamarsa wajen shekaru wanda yake tsaransa ne al-gulamu a gurin larabawa idan suka ce da mutum algulam suna nufin milladun fitam ila sinni ila tabi sini haka ibnu sida ya faɗa a cikin littafinsa al-muhkam ce idan larabawa suka ce gulamu suna nufin tun lokacin da aka yaye yaro har zuwa shekara bakwai ana kiran shi al-gulamu amma az-zamakhshari a cikin littafinsa asasul balaga yana cewa al-ghulamu in aka ce al-ghulamu ana nufin as-saghiru ila haddi lilfiha yaro karami har zuwa ya fara gemu lokacin da ya fara gemu ya fara huduwa to an daina ce masa kuma gulamu in kuma har ya zama na da gemu baya biyu a jikin abin da ɗinsa aka ce kuma da shi gulamu to wannan majazi ne an yi amfani da kalmar ne amma ba a mahallinta ba harshen na larabci ya ba da damar a ce da mutum gulamu ko da kuwa ya wuce shekarun da za a kirawo shi haka saboda wani dalili to shi ne kito a aji'u ana wa na nahwi ni da wani yaro kwatan na sai mu zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama mu kawo masa ruwa ko mu kawo masa ruwa da sandarsa ma'ana idawatun idawa sun ce shine ina'un saghirun min jild ko ka faɗa bi lugatil asri ka ce ibriqun saghirun min jild wato butar fata yar kankanwa buta ce suke yin ta amma ta fata kuma yar kankanwa shine suke kira idawa min ma'in ay mamlu'in ko mamlu'atin min ma wacce take cike da ruwa a wata ruwa ya ce min ma'in wa anaza yanzu masa da ruwa da kuma sanda sai ya ce yastanji bihi abin ya faru a nan shi mai wannan ikhtisari wanda yake rairayo mana hadisan ya cire wata kalma a nan yadda kalmar ta zo ya'ani ya yastanji bihi ya'ani akwai kalmar ya'ani ya yastanji bihi yana nufin yana yin tsarki da ruwan wato akwai kalma wacce take nuna fassara ce aka yi ta hadisi an kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa me yayi da ruwa to shine wata kalma ta zo wacce take nuna mana fassarar hadisin ya'ani yastanji bihi kaga kalmar ya'ani tana nufin fassara hadisin ake amma yastanji bihi din baya cikin karashin hadisin haka yake a cikin bukhari a gurin al-isma'ili al-isma'ili yana da littafi sunan shi ala sahihai a gurin isma'ili wannan ruwaya ta zo da lafazin fantalaka ana wa gulamun min al-ansari معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم ni da wani yaro daga cikin mutanen madina sai mu tafi ɗauke da buta ta ruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tsarki da wannan ruwan kaga lafazin da ya zo a cikin ruwayar isma'ili karara yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da wannan ruwan ne wajen ya tsarkake ya tsarkaka daga bukatar da ya biya a ruwayar bukhari wacce ta zo daga rauh ibn al-qasim an ata ibn abi maimuna عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به النبي صلى الله عليه وسلم إذا يفتو دومين بيان بقاتسا نكن كي مسروا إن جاء أنس فيغسل به kaga wannan ma ruwayar karana tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan ruwa ya zo har yau a wurin muslim a cikin sahihin littafinsa daga khalid ibnu abi khalid al-hazza daga ata ibnu abi maimuna daga anas ibnu malik فخرج علينا وقد استنجى بالماء kaga ita ma wannan karara ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan ruwa ana masa laqabi da sahibul wisada wato yana ɗaukan filan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwantawa ki shingida kai, yakan rike masa wannan filo din ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim hadisin alqama yake cewa qadimtu shab alqama ibnu abi waqas ibnu waqas afwan alqama ibnu waqas yake cewa nazo wata rana nazo shab fa sallaitu raka'ataini sai nayi sallah raka'a biyu a masallaci bayan na gama sallah thumma maƙultu sai na ce Allahumma ya li jalisan saliha ja ubangiji ka hore mun abokin zama na kwarai abokin zama na gari wanda za mu zauna har ma mai hira da shi fa ataitu qauman fajalastu ilaihim yace da na gama sallah nayi wannan addu'a sai na ga wasu mutane sai na je gurin su sai na zauna fa idza shaykhun qad jaa jalasa ila jambi ina zaune cikin mutanen nan sai ga wani dattijo ya zo shi kuma sai ya zauna kusa da ni qultu man hada sai nace wannan dattijon kuma wane ne qalu abu darda suka ce ai wannan shine sahabin nan abu darda فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسره لي ce na roƙi Allah ya hore min abokin zama na ƙwarai sai ubangiji ya hore mun shi kala mimman anta sai ya ce kai kuma daga ina dan wane gari kake sai alqaba ya ce min ahlil kufa daga garin kufa nake daga cikin mutanen kufa sai alqama sai a sai abu darda sai ya ce wa alqama awalaita fikum ibnu ummi abdin صاحب النعلين هو صاحب النعلين والوسادة والمطهرة أئند كوكي أكوفة باكونا تارد ابن أم عبد با ما أبوتين تاكلما بيونا ما أكي صلى الله عليه وسلم ما أبوتين كله ما أبوتين بوتا tsarki ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana nufin abdullahi dan mas'ud shine ake masa laƙabi da ibnu ummi abdin sannan ake masa wannan take da cewa sahibun na'alaini ko sahibul mitharati wal wisada kaga abu darda ya faɗa masa wannan ne da siga ta yabo da siga ta yabo ga abdullahi dan mas'ud cewa yana da wannan daraja yana da wannan matsayi to zai yiwu ya kasance shine algulamu din da anas yake nufi anan eh babu shakka abdullahi dan mas'ud babba ne ya girma anas nesa ba kusa ba ya girma anas nesa ba kusa ba a anas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina yana dan karami bai fi shekara goma ba yana yaro uwarsa ta kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ta dinga ma annabi manzo Allah hidima yau wa manzo Allah hidima har manzo Allah ya bar duniya saboda haka sanda manzo Allah ya bar duniya bai wuce bai fi shekara 20 ba ibn mas'ud da shi aka yi wa hijira babba ne to zai yi wa zama shi ne gulamun minna din ba zai yi ba saboda ya ce gulamun minna ai min al-ansar ibn mas'ud a ibn mas'ud fa eh eh amma wani ƙabila ne saqafi ne mutumin ta'ifa ne mutumin saqifa daga banu saqif yake saboda ka kaga ba ansari bane muhajiri ne sai dai idan mun ce minna din nan yana nufin minas sahaba hmm? in ce yana nufin minna ai minas sahaba ko kuma a'a minna din da ya ce yana nufin min ahlil madina kasancewa abdullahi dan mas'ud ya zaune madina shi ma zama dan madina malamai suna cewa man man sakana baladan arba'a sinin nusiba ilai wanda zai zauna gari shekara hudu to sai a jingina shi zuwa ga wannan garin in ya zauna kufa ya shekara hudu to ya zama alkufi in ya zauna basra ya shekara hudu kawai a basra ya zama albasri in ya zauna a makka ya shekara hudu ya zama almakki in ya zauna a madina ya shekara hudu ya zama almadani amma yanzu ko za ka shekara arba'in wallahi za su tattaro ka duwatsu ka ƙasar ka saboda haka amma kuma a wani gurin mun ga ya ce gulamun min ansar kaga al'ansar lakabi ne da ake gaya wa mutanen da suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira ba masu hijirar ba kaga kenan mutanen madina sune al-ansar ibnu mas'ud shi kuma muhajir ne sai dai idan an ce al-ansar din kalmar an yi amfani da ita anan a matsayin duk wani wanda ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a matsayin laqabi na mutanen madina kadai ba kaga abdullahi dan mas'ud kenan zai shiga karkashi sannan kuma ya ce gulamu abdullahi dan mas'ud kuma ba gulamun bane kuma ya ce nahawi ko nahawi din yana nufin tsara na sa'a na shi kuma abdullahi dan masudi ya fi shi amma za mu ga akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallama a makka lokacin da ya ga abdullahi dan masudi yana kiwo ya kira shi da gulam yace innaka la gulamun muallam ce da shi innaka la gulamun muallam kai dai yaro ne wanda aka yi wa training ka iya yadda zaka gudanar da kiwo amma zai yi wuya a ce shine anas ke nufi a wannan ruwaya akwai abu huraira Allah ya kara masa yarda abu dawud ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza atal khala ataituhu bima'in fi rakwatin fastanja ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo wato wurin biyan sa bayi nakan zo masa da wata salka ko wata buta ta ruwa sai ya yi tsarki da ita da wannan ruwan to zai yiwu ya kasance shine algulamu ɗin da ake nufi a hadisin mu ya zama shine abu huraira wa gulamun minna ko wa gulamun ma'ana idawatun abu huraira ake nufi abinda aka faɗa dangane da abdullahi dan mas'ud za a iya faɗarsa a nan dangane da abu huraira abu huraira na farko ba ansari ba ne shi ma mutumin yaman ne daga kabilar daus shi ma hijira ya yi ya zo ya musulunta bayan shekara bakwai da hijira ya musulunta bayan shekara bakwai da hijira su kuma ya zo a matsayinsa na ainihin babban mutum ba yaro karami ba amma a cikin littafin al-musannaf na ibnu abi shayba lokacin da ya kawo hadisin gamuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da aljannu ko gamuwar aljannu da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira ya kawo cewa kana abu huraira ya hamilu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama al-idawata li wudu'ihi wa hajatihi abu huraira yana daukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama wato buta ta fata domin ya yi alwala domin kuma ya yi tsarki yayin da ya gama biyan bukatarsa to amma zai wuya ya zama shi ne akwai jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah al ya tabbata a cikin hadisin muslim hadisi ne dogo a ciki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in talaqa li hajatihi fa atba'ahu jabirun bi idawa انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأتبعه جابر بإداوة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بين بقاتة جابر يا بيش تارد buta ta fata zai yiwu ya kasance shine gulamun din da anas yake nufi na dai shi ma mai ƙananan shekaru ne ba babba ba ne an gane jabir shi ma ƙarami ne ko da zai ɗara anas ba da yawa ba sannan kuma ansari ne ko kaga wannan zai fi dacewa da siyakin ruwayar anas don haka idan an fassara gulamun din da cewa shine jabir ya fi kusa sama da a fassara shi da cewa shine abdullahi dan mas'ud ko abu huraira to yace a wata ruwaya min ma'in wa anaza menene anaza anaza rumhun qasir aridin nasli wato gajeren mashi ne mashi ne amma dan gajere shi ne suke cewa anaza sanda ce kasanta da karfe wanda yake da faɗi da tsini haka bai kai tsawon mashi da aka sani ana fita da shi yaƙi ba amma kuma tsarinsa irin zubinsa irin zubin mashi ne shi suke cewa anaza idan ka ce anza me kenan akuya wato da za ka ɗaure wannan nunin ɗin ta tashi daga sanda ta kuma anaza sanda anza akuya akwai muhammad ibn al-musanna ɗaya daga cikin malaman bukhari ne ɗaya daga cikin ah, malaman ashabu sitta bukhari muslim tirmizi abu dawud nasa'i duk sun rawaito daga muhammad ibn al-musanna muhammad ibn al-musanna ya rawaito hadisi da salsalarsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى إلى عنزة صلى إلى wanda ita ma sunan ƙabilar ya yi kama da wannan ita ma ana kiran ƙabilar da anaza shi wannan malamin lokacin da ya rawaito hadisin sai ya zaci cewa salla ila anaza yani salla alaihim annabi sallallahu alaihi wa annabi yayi musu addu'a ya musu salati sai yake cewa nahnu min min qabilatin salla alaiha annabi sallallahu alaihi sai ya kawo wannan hadisin kaga wannan shine tasfif to wani kuma wanda zai karanta shi anza sai ce sallan nabi ila anza annabi ya yi salla ya akuya sutura ya za ka tsaya sitira? in ka matsa masa ya ce ai daure ta yi riskar ta gudu to kaga wannan duk shi ake kira at-tashif ko at-tashiful lafzi ko at-tashiful ma'nawi shi abinda Muhammad ibn musanna yayi at-tashiful ma'nawi ne ba at-tashiful lafzi ya karanta lafazin daidai amma kuma ma'anar bai bashi ma'anarsa daidai ba saboda haka al shine rumhun saghir zu naslin arid shine gajeren mashi wanda yake da kai mai faɗi larabawa sukan riƙe irin wannan sanda ɗin lokacin da za su fita musamman idan za su fita wajen gari kuma suna yin haka ne saboda wasu dalilai wasu hikimomi don wasu fa'idoji na ɗaya idan an zo sallah tunda guri ne wanda yake fili ne fayau babu gine-gine babu duwar watsu sai su caka wannan sanda din sai ta zama musu sitira an gane ko sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ila anaza wannan sandar da yake yawo da ita har su anas suke rike masa in ya je fili zai yi sallah kuma lokacin da zai biya sa zai fita khala ne khala shine alfada fili fayo wanda babu komai a gurin in ya je ya biya sa zai yi alwala annabi baya zama ala ghairi tahur zai yi alwala idan ya alwala kuma yakan yi nafila guda biyu raka raka guda biyu nafila to lokacin da zai wannan nafila din yakan kafa wannan sanda a matsayin sutura kaga ɗaya daga cikin amfanin ta kenan na biyu madina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cike take da munafikai da yahudawa da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kullun suke tunani yaya za su kashe shi kullum suke ta shawarwari da kulle-kullen yadda za su gama da shi kaga akwai bukatar ya kasance koyaushe yana tare da makami kaga wannan zai yi maganin dukkan wani munafiki wanda yake kokarin ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam samame domin ya masa kisan gilla kaga nan ma rike wannan mashin yayi amfani abu na uku sukan fita waje cikin jeji lokacin da su biya bukata guri ne kuma wanda a iya samun namun daji wani lokaci a iya samun miciji a iya samun wata dai dabba wacce za ta iya cutar da mutum wannan sanda din za ta iya taimaka wajen ka kare kanka sannan abu na hudu shi kansa lokacin da mutum ya zo bawali misali idan guri ya kasance an dauri ne yana buƙatar ya haɗa gurin don kada ya zama yana bawali bawalin yana dawowa jikinsa to sukan yi amfani da wannan sandar wannan bashin wajen su caccaka kasar ta yi laushi saboda mutum ko yayi bawali ba zai dawo jikinsa ba sannan daga cikin amfanin ta wannan sanda din akwai rataye kayayyaki ka ɗauko kayan ka rataye ka sa sanda din sai kuma ka rataye a wuya ko eh, kamar yadda fulani suke yi sannan yana daga cikin ta abu na shida a tawakko alaiha in ka gaji kaɗan kama ta ka dogara ka gida a kanta sannan kuma sun ce yana daga cikin amfanin ta abu na bakwai kenan a lokacin da zai biya bukatar tasa yakan iya ya dasa ta ya cire rida'insa wato badansa da ya lulluɓa ya ɗora sai ta zama masa sitira ko wanda yake nesa ba zai gan shi ba da wasu bukatun daban wanda masu rike sandan sun san su kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanam wa li fiha ma'arib ukhra saboda haka akwai wasu bukatun ma wanda ku masu rike sanda kun san su wannan saddan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake rikewa tana da kissa bukhari ya rawaito a cikin littafinsa sahihin littafinsa daga urwa ibn zubair shi kuma daga babansa az-zubair ibn al zubair ibn awwam yake cewa laqitu yawma badr ubayda ibn sa'id ibn al-as wa huwa mudajjajun la yura minhu illa ayna a ranar yakin badar lokacin da aka fito aka fara kwafsawa tsakanin musulmi da kafirai na yi aran gama da ubaida ibn sa'id ibn al wani gawurtaccen kafiri ne ya yi cukus da kayan yaƙi ko ina silke ne ba inda nake gani sai idanuwansa kawai saboda haka ko ina hana karfa wucewa ne yace na yi aran gama da shi wa huwa yukanna aba zatil kirshi ana masa wannan alkunya uban mai timbi uban mai timbi wasu ce wai yana da wata ya mai timbi to kullum yana yawo da yar tashi yar sa kuma ta da wani timbi sai ake ce masa abu za ta kirshi da ya ci karo da shi abu ubaida sai ubaida ya rika kirari yana cewa ana abu za ta kirshi sai ni abu za ta kirshi uban mai timbi to lokacin da Zubairu ibn al-Awwam ya ganshi sai ya kai masa dauki da wannan gajeriyar sandar wannan anaza din da suke hannunsa wannan gajeren mashi din ya danna masa shi a idanu nan take faɗi da ce saboda haka ya kama in je hisham ibn urwa yake to an bani labarin lokacin da ya daba masa wannan ya faɗi rigijin a ƙasa yace da na zo cire mashin na ja na ja ya kafi ruwa sai da na sa kafata na danda kansa sannan na sa iya karfi na na finciko har sai da kan mashin ya tankware ashe kaga ya shiga kenan da yawa to shine bayan an gama yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni mashin nan naka ba ni wannan anaza din wannan sandar to shine sai ya danka wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake yawo da ita ga ashe tana da kissa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta koma hannun sayyidina abubakar yana abubakar ya ce a bashi ita ya karba yana yawo da ita bayan Allah ya karbi ransa sai ta koma hannun Umar ya ce wa Zubair ibn al awwam ya bashi wannan sandar ya dawo masa da ita bayan Allah ya karbi ran Umar ta koma hannun Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bayan Usman sai ta koma ga Ali Ali ta koma gidan Sayyidina Ali daga nan kuma shi Abdullahi ibn Zubair afwan shi Zubair ya neme ta a abin da ɗansa Abdullahi ya ce a bashi sandar ya ci gaba da riƙe ta har lokacin da Hajjaj ibn Yusuf Taqafi ya kashe shi saboda haka wannan shi ne kissar ita wannan sanda din da annabi sallallahu alaihi wasallama yake rikewa a yau za mu takaita karatu saboda a gaje nake da yanzu na dawo daga tafiya daga katsina saboda haka za mu dakata a nan a kira sallah sannan mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana bismillahir rahmanir rahim صلى الله وسلم على ina son dan Allah a yi min ƙarin bayani game da waɗannan littattafan kuma da mahimmancinsu na ɗaya fathul qadir na biyu ihya'u ulumuddin littafin fathul qadir littafin tafsiri ne wanda muhammad ibn ali al ya rubuta fathul qadir kusan za ka iya cewa littafi ne da ya hada manya-manyan littattafai guda biyu ta fuskar diraya ta fuskar riwaya a ya yi amfani da littafin addurul mansur na suyuɗi ta fuskar kuma a tafsiru bin ra'i ya yi amfani da littafin al-qurtubi al-jami'a da ahkamin qur'an saboda haka ya haɗa tsakanin waɗannan littattafai sannan shi ma kuma ya shigar da nashi ijtihadin da nashi bincike ɗin ya tashi ya tashi wannan tafsiri na tafsirin fathul qadir haka tafsiri ne wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske ga ɗalibi idan ya mallake shi zai samu fa'idoji masu yawa ta fuskar riwaya da kuma ta fuskar diraya littafin ihya ulumuddin littafin abu hamid muhammad ibn muhammad al-ghazali bi tashdid zai mukan ce al-ghazali amma magana take mafi inganci ka ce da shi ka ba kuma garzali ba wanda ce gar kai al-ghazali nisba ce ila al-ghazl saka an ce ubansa ya kasance kana yaghzil fa kana yusamma gazzalan gazzal shine masaki don haka wanda ake dingina shi zuwa ga algazzal sai a ce algazzaliyu ba nisba ba ce zuwa ga gazal gazal ita ce barewa ba ana jingina shi bane zuwa ga barewa domin ka ce algazali ka jingina shi zuwa barewa an gingina shi ne zuwa ga sana'ar babansa ce al wato ɗan masaki Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid shine ya rubuta littafin Ihya Ulumuddin wanda kuma jullin abin da ya amfani da shi ya yi amfani da littafin Qutul Qulub na Abu Talib makki sannan ya yi amfani da littafin Al-Muhasaba na abu al-harith al-muhasibi waɗannan suna daga cikin manya-manyan littafan da ya amfani da su wajen gina littafin shi mai suna ihya ulumuddin wannan littafi ya rubuta shi ne domin ya ba da tarbiya abinda ake kira at-tazkiya tazkiyatun nufus tsarkake zuciya ya yaƙi dukkan wata wani kazanta da datti da muguwar ɗabi'a da muguwar sifa wacce za ta iya kama zuciyar dan adam ta yi mata illa don haka ya gina wannan littafi domin ya zama kamar tsarkaka ce ga zuciya abinda wasu daga baya suke jingina shi da tasawo Ku kasancewar gazali ko algazali kamar yadda ya kamata a kira shi malami ne wanda ya yi ƙarfi a ɓangaren ilmul kalam ya yi ƙarfi a ɓangaren ilimin falsafa da ilimin mantiki ya yi ƙarfi a nan ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske har ta kai almajirinsa ibnul arabi abubakar ibnul arabi al yana cewa malam yana nufin malaminsa abu hamid yake cewa ya haɗi falasifa daga baya ya yi yunkurin ya amayo su amma sai ya kasa saboda ka wanda ilimin ya bi jininsa ya bi jikinsa bai da ƙarfi kwarai da gaske akan abin da ya shafi ilimi na na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa bida'ati fil hadisi mujja hajata kadarata a cikin hadisi ba ta da yawa ba ta da nauyi sakayauci saboda ka a fuskar hadisi wato baya da nauyi kaɗan shi yasa wannan littafin nashi sai ya cika shi da hadisai marasa kyau ɗewa hadisai bara gurbi wanda malaman hadisi tidi sun yi bayani akan rashin ingancin wasu hadisan ba kwata-kwata ba su da asali in kana so ka gane wannan sai ka koma kan aikin da zainuddin al-iraqi yayi wa littafin takhriju ihya ulumuddin zainuddin al-iraqi ya yi ma wannan littafin aiki ta hanyar bin hadisan ciki ya gano asalinsu to wajen wannan aiki za ka ga irin bayanan da ya rika yi akan hadisan da suke cikin iya ulumuddin kuma shi kansa da daman ya ce ba ya da karfi a cikin harkar hadisi to sannan kuma ya cika shi da abin da yake ilimin sufanci wanda wasu abubuwan sun yi nesa da shari'a sun yi nesa da ruhin shari'a kwarai-kwarai da gaske wato sun yi nisa da ruhun shari'a wasu maganganun da ya rika faɗa a cikin littafinsa karo wa babin tawakkali irin abin da ya faɗa in ba a cikin littafin ya din ba ina ma za ka ga falalar yunwa ita kanta yunwa tana da falala babu fadilatul ju'i falalar yunwa saboda haka yana faɗan wasu abubuwa wanda kai da ka ji su ka kai ba zai yiwu da a ce wani abu musulunci ba ne a ce kada ka ci abinci sai idan in ka tofar da yau ƙudaje da suke gun sun ƙi hawa to alamar lokacin ka san ka yadda kana jin yunwa sannan kada ka yadda kullum ka wuce gurasa ɗaya ko a ce ka yi kwana da kwanaki babu abinci wannan yana daga cikin tawakkali ko a ce yana daga cikin tawakkali ka yi tafiya cikin dokar daji Ƙungurumin daji wanda ba gida gaba babu gida baya sannan sahara ce har ila yau babu shuke-shuke babu itatuwa amma ka karki guzuri yana daga cikin tawakkali kai wannan tafiya ba guzuri in ga ka ka cika mai tawakkali yana daga cikin tawakkali duk abin da ka samu kakka aji ka rabar haka ko ce fanan gobe ka a samu a gidanka wannan shi yake nuna kana da tawakkali matukar ka ajiye dan gobe to ka fita daga cikin sahun masu tawakkali irin waɗannan maganganun duk da suka ƙetare shari'a da ba sa cikin ko a ce ka fita kasuwa ka zauna masallaci sai an kawo an baka wai duk abin da ubangiji ya riga ya rubuta maka zai same ka ko baka je ko ina ba ka zauna mutane kai ta ibada mutane za su ga kirkin ka su rika ka maka abinci to kaga duk wannan ya fita daga cikin ruhi na shari'a ko a ce in kana son ka samu karkaka ka samu kusanci sai ka kakkabe dukkan wani abu ka nizumci ibada ba ruwanka da neman abinci ba ruwanka da neman ilimi yace hatta karatun qur'ani sai ka bashi ka jira ka samu fatahi talakki inda ulama sunna ta ina malaman sunna suke ɗauko hujjarsu a nan masallacin ka yi da ni na gabatar da ita to a ciki mun yi magana mun karanto wasu maganganu irin wannan na abu hamid al-ghazali a cikin littafin sa iya ulumuddin wannan littafin lokacin da ya shiga maghribul arabi wato kasashen har hatta kasar kasar andalus lokacin tana hannun musulmi malamai sun yaƙi littafin idan kuna jin mashahurin malamin malikiya ɗin da ake kiran shi almazari har littafi ya rubuta domin raddi ga littafin iya ulubiddi har yake cewa gazali ya faɗo daga sama da ƙwaƙwalwarsa kansa ya fashi a dalilin wannan littafin har ta kai malaman magrib a wancan lokacin suna fatawa ma akan a ƙona littafin saboda abubuwan da suke ciki wanda ba su dace ba akwai abubuwa masu kyau a ciki kamar yadda ibn tamiya ke tafihi kalamun jayyid a ciki akwai maganganu masu kyau wanda har ta sa wasu suke ganin a iya rairiyo abubuwan da suke kyau da kyau a karanta a bar abin da ba su da kyau akwai jamaluddin al-qasimi jamaluddin ya taba daukan littafin ya rairaye shi ina jin sunan da ya sa wa littafin mau'izatul mu'minin fi tahdibi iya ulumuddin a cikin dan mujalladi da bai fi shafi 300 ba tare da cewa shi littafin wajen mujalladi hudu ne manya-manya to amma abin da iya rairewa bai fi mujalladi ɗaya ba wanda wannan idan mutum ya karanta zai ga watakila abubuwan da suke masu kyau na littafin amma littafin gaskiya akwai tarkace da yawa a ciki wanda ta ja malamai a wancan lokacin suka rika fatawa akan a kona ma littafin sannan ya ce muna son maraji'i na ulumul hadith wannan aika aiko ta da yawa akwai 'yan takardu da na taɓa rubuta da daɗewa akan littattafai na ulumul hadith wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya mallaka sunan shi maktabatul talibul hadith maktabatu talib al hadith ko talibu ilmul hadith wanda na kasa su zuwa ga fannoni daban-daban na ilimi idan har shi wannan ɗalibi ne na ilimi in ya samu waɗanda suke halartar halakar karatunmu na ɗorayi wanda muke a cikin littafin muqiza na ba su wannan takardu sun yi photostat ka samu wani daga cikin su ya baka don haka ba sai na faɗe su a nan ba sannan wanda yake cewa hadisin da yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahima yace me ake nufi da wannan hadisin hadisin yana cewa duk wanda yake son a shimfiɗa masa arzikinsa wato a faɗaɗa masa a yalwata masa arzikinsa a jinkirta masa a cikin rayuwarsa to ya sadar da zumuncinsa malamai sun ambaci wannan hadisi wanda suka ce yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna cewa ubangiji yana iya ƙara maka a cikin rayuwarka ya ƙara maka kwanakin rayuwarka da yake nufi da ƙarin kwanakin rayuwa kun san matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta wanda har siyudi ya yi risala ma akan wannan mas'ala din ya ce ita ce mas'ala da suka saba da baban shi ya yi a kai kuma ya kura babansa a yana da risala karama ba zan iya turo sunanta ba amma matbu'a fi ziyadatul fi ziyadatul umri wa nuqsanihi saboda haka wasu sun ce rai baya eh, kwanakin da ubangiji ya yanka maka ba za su karu ba an yanka maka shekara saba'in a duniya ko sittin a duniya ba za ka wuce wannan sittin ko saba'in din ba wasu kuma suka ce a'a za ka iya ka wuce dalili wannan wannan hadisin ya nuna za a iya kara maka akwai hadisin da ya nuna birrul walidai ya ga iyaye shi ma yana taimaka wajen ƙarin shekaru na rayuwarka sai dai suna cewa ubangiji yana rubutawa kamar yadda ya riga ya rubuta komai a cikin lauhul mahfuz wane zai shekara saba'in in bai sada zumunci ba in ya sada zumunci zai kai da biyar saboda ka kaga dai abin yana nan cikin lauhin mafu ba bai fita daga cikin cikin lauhin mafu zo kulle shay'in na hufi imamin mubin komai ubangiji ya kirdige shi shekara saba'in in ba ka sa da zumunci ba in ka sa da zumunci kuma za a kara maka uku ko biyar gwargwadon yadda ubangiji ya so yanka maka ashe kaga dai abin yana nan rubuce bai fita daga wannan shine abin da ibnu taymiya ya faɗa akwai maganar da mu'tazila suke faɗa dangane da wanda aka kashe mutumin da aka kashe shi shin ajalinsa ne yayi ko ko a'a gaggawa aka yi masa su mu'tazila a gurin su gaggawa aka yi masa da ba a kashe shi ba zai wuce wannan shekaru wanda ahli sunna kaka sun saba musu ana su a gurin mu'tazila wanda aka kashe shi to ba ajalinsa ne ya zo ba wani ne ya yi masa ta'addanci ya katse masa rayuwarsa ba don wannan ta'addancin ba da ya wuce ta amma gurin ahli sunna ba haka bane zai iya yiwa a ubangiji ya riga ya rubuta ajalinsa ya rubuta kuma sababin mutuwarsa ya zama wannan kisan shi ne sababin mutuwarsa don haka ba katse masa rayuwarsa aka yi ba haka ubangiji ya rubuta masa don haka wannan hadisai suna nan a babinsu wanda kuma zai ce ai Allah ya ce kulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun baya cin karo da irin wannan hadisan don ka dubi siyakin ayar cewa idza jaa ajaluhum yaushe ne la yasta'khirun yaushe ne la yastaqdimun idza jaa ajaluhum idan har ajalin ya zo to ba za a ƙara koda da minti ɗaya ba walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha duk inda zaka gani zaka ga wannan kaidin idza jaa ajaluha to amma yanzu kai da kake an rubuta maka shekara 70 a cikin shekarunka kana shekara ashirin talatin kai ta sada zumunci kaga ajalin bai zo ba saboda ka akwai damar a ta kara maka dan aya cewa ta yi ja a ajaluhum idan ajalin ya zo idan lokacin mutuwar ta zo to babu kuma maganar a kara maka wani abu akai saboda ka wannan hadisi yana nan a babinsa baya bukatar tawili kuma duk mai son ya samu falala a cikin arzikinsa akwai wanda suke tawilin cewa ana nufin a sanya masa albarka a cikin rayuwarsa wannan duk fassara ce daga cikin fassarorin da wasu malamai suka yi wa hadisi sannan yace wai a gaya masa don Allah me wannan lafazin yake nufi kullataini idza kana alma'u kullataini lam la yahmil alkhabath kullataini qullataini ce kula biyu amma idan za mu faɗe shi da siga ko kuma da ƙididdiga ta zamani wasu malaman sun kiyasta kula biyu da lita 47 idan ruwa ya kai lita 47 la bakwai al-khabath dan najasa ba za ta iya ba za ta iya jirkita shi ba to najasar da bata fi ƙarfinsa ba inda a ce ruwa ya kai wannan yawan sai a ɗan ɗigon fitsari ya faɗa ciki to ba a cewa ai wannan ruwan ba zai yi alwala ba ba zai yi tsarki ba ba zai kaza kaza a'a wannan yawan nashi ya rinjaye wannan ɗigon fitsari ɗin don haka za a iya amfani da shi a gurin tsarki ko a babin alwala magana ce doguwa akan hadisul qullatain magana tana da faɗi sosai in muka ce za mu yi darasi sai mu yi kwana biyu muna yi akan wannan hadisi al'ala'i yana da littafi ka cokan akan wannan akan wannan hadisin sunan shi tasihu hadisul qullatain saboda ka darasi ne babba da ce wai mutum zai iya sanya wa ɗansa suna alƙasim kuma ya rika kiran a rika kiran shi shi kuma abul qasim a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai ya hana mutum a yi masa alkunya da abul qasim tasammu bismi wala taknau bi kunyati ina jin mun karanta wannan anan ko to ka je ka nemi kasar din ma kawai Ko wane ne ka je ka samu cikin sukan ka sai duka kasussukan ta jiri da tsari kasar tamanin hadda ne hadda ne yau kenan ka zauna ka ji daga farko har karshe sai ka haka gano kasar na nawa ne wanda ya ce ma hukumar tafahur bila zamzam ana cewa azzamzam waye mai wannan larabcin azzamzam ana sa alif da lam shi kansa alif zamzam ba a sa masa alif da lam ma hukumar tafahur bima zamzam da haka yara larabcin me hukuncin yin tsarki da ruwan zamzam babu komai ruwan zamzam ruwa ne duk da Allah ya albarkace shi ya sanya shi magani ne na cututtuka sannan kuma ubangiji yakan biya wa mutum bukata lokacin da ya addu'a yayin da zai sha shi duk da haka bai hana a yi tsarki da shi kun san da shi ne ruwan da aka fitar wa da hajar da ɗanta isma'il da kuma waɗanda ma suka same ta a gurin da shi suke amfani Shi ne ruwan shansu shi ne ruwan wankansu shi ne ruwan tsarkinsu ba laifi suka yi ba don haka kai ma in ka samu kayan tsarki da shi ba wani abu me hukuncin zuba shi a cikin ruwan da ake yi wa mamaci wanka ba ba wani falala dan ka zuba shi ba za a kankare wani mamacin zunubi ba ko ya samu sanyin kamari <laughs> duk ba wannan da kai masa wanka da rije gidanku da kai masa da ruwan zanzam duk ɗaya ne ba bambanci wani lokaci mutane sai a dinga kiyasta abubuwa da hankali kuma ita shari'a ba haka take ba in shari'a ta ce ayi kaza kawai ayi bata ce ba kuma kai ce za ka yi kiyasi a nan gurin ba zai yiwu ba ruwan zanzan din nan ba da an gaya mana ga falalarsa ba ba mu isa mu bashi falala ba ruwa nawa muke gani dole mu kale kaga ruwa yanzu ka hauda na kaga ruwa na bubuwa sai ka bashi falala ba ka bashi falala ba za ka za ka ganshi kan dutsen dala ko kan dutsen goren dutse gashi dai gurin da baka tsammanin ruwa sai ka ganshi shikenan kuma sai a bashi falala ba wani ba da wani falala dai dai yake da rijiyar gidanka da famfan gidanka ba wani ba wani ba wani abin da ya fi wannan saboda haka idan nassi ya zo ya faɗi falla kun ga ruwan zanzan din nassi ya zo amma wasu ma inkari suka yi suka ci so ba su yadda ba kamar muhammadu gazali a cikin littafin sa as-sunna nabawiyya bainal muhaddisin wal fuqaha wa bainal muhaddisin wa ahli bainal ahli al-hadith wa bainal fuqaha wa ahli al-hadith kun ga shi cewa bai yarda wai ma'u zamzam lima shuriba lahu ko ta'amu tu'min wa shifa'u tuqmin yace shi bai yarda ba in haka ne yaya muka bar kutare da guragu da makafi dan me ba za a je a ta ba su ruwan zamzam suna warkewa ba ka ji dan banza amma subhanallah amma Allah ya gafarta masa ne kuma Allah ya yafe mu a ah, wato abin ne da takaici wato yana sani fa magunguna da yawa wanda ya yarda da su zai yi ciwon kai a ɗauki maganin da aka ce na ciwon kai ne mutane da yawa sun sha sun warke shi ya sha ya kasa ai ba don ka sabab ba dole ne musabbab ya kasance kana iya rukon sabab kuma a ya takallafa musabbab da haka magani nawa ne zai yi ma wani amfani a sifanta ma wani shi kuma ya je ya sha bai masa amfani ba sau nawa kuna ga maganin malaria din nan wani aka yi masa baya masa amfani wani kuma aka yi masa zai masa amfani chloroquine din nan da ake wani aka yi masa ba zai iya bacci ba a daren wahala shi take wani kuma ba a jin komai to shikenan wanda bai ma amfani ba sai ce ƙarya yake baya magani dan shi bai masa ba to haka ne wannan ruwa da zaka sha na zamzam duk bai wuce addu'a ba kamar sauran addu'o'i ne da mutum yake ana iya karba ana iya kuma bayar masa da addu'arsa amma kuma ai da dama an samu bayanai masu yawa na wasu mutane da suka yi amfani da shi suka samu sauki suka samu sauki ni din nan akwai wanda ya gaya mun Sheikh Muhammad Zarban ya gaya mun da bakinsa ce akwai wata 'yar uwarsa 'yar uwar mahaifiyarsa akan kyansa ba abinda ba a yanke mata ba a yanke mata mamanta waye ke daga karshe da ta zo ta hau ruwan zanzam shi kenan sai kansa ta tsaya nan shi wannan a gidansu abin ya faru ba wai ba shi labari aka yi ba ganau ne ba jiyau ba sannan akwai wata 'yar maroko wacce ita ma ta kamu da wata ta ba inda ƴaƴan uwanta ba su kara a cikin duniyar nan suna neman mata magani ba Ƙasashen turai din don an an kwantar da ita har ta kai ma wani asibiti yayi aune aunansa ƙarshe aka ce wannan matar ba za ta wuce kaza lokaci kaza ba za ta mutu wato har ma suka sanya mata date din mutuwa ce ba za ta wuce lokaci kaza ba za ta mutu tsohuwan nan ta ce to tunda abin ya zama haka a kai ta mutu a kusa da manzon Allah don haka a kai ta Madina a ajiye ta a can in mutuwa ta zo ta same ta a can ta mutu ta a can ya fi mata aka kai ta can yan uwan nata suka tafi ta zauna banda ruwan zanzan ba abin da take sha tana ta sha lokacin da aka gaya musu za ta mutu ya zo saboda haka suka hau jirgi suka tafi suka same ta mutanen maroko ne suka je su je ana maganar jana'iza wata mata ta mutu kaza kaza suka je suka same ta bulbul yadda suka bata ta kara lafiya suka ce a ya ta ce wallahi gani nan dai ba wani abu ciwon da take ji ma ta daina ji suka kuma kwatar suka koma gurin wannan likitan da ya ce da su za ta mutu ya bincika ya bincika ce ai lafiyar ta lau ce to ba kai kace za ta mutu ba ce me ya faru ya haka kika dawo kin warke ta ce ta bata san wani likita ya duba ta ba ba ta ce gurin wani neman magani ba ci wani irin abinci mai kike ci mai kike ce ita ba abin da take sha in banda zanzan wannan ya sa ma har suka yi bincike akan zanzan suka ga cewa duk duniya ba ruwa irin ta. Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi da kansa yana ba da wannan tajriba ta shi a cikin silsila lokacin da ya yi fama da wasu rashin lafiya ba irin asibitin da bai shiga ba ya samu magani bai samu ba karshe ya ce zai gwada amfani da ruwan zamzam kwanansa arba'in ba baya cin komai sai ruwan zamzam baya sa komai a cikinsa daga nan daga wannan lokacin kuma ya rabu da cutar wannan ya sa ya rubuta abu ga ta'amu ta'umin da annabi ya faɗa shi kansa abinci ne ya zama masa a madadin abinci sannan washi fa'o suqmin ya warkar masa da cutarsa lokacin da abu zar ya zo daga garinsu ya zo ya zo ya zo makka yana so ya yi bincike game da ya ji labarin annabi an ce akwai wani ya bayyana yana wani karatu shi ba waka ba shi ba yana so ya gan shi lokacin da ya zo zauna a makka yana koye-koye banda ruwan zanzan ba abin da yake sha a wannan lokacin bai san kowa ba a makka kuma baya so ya fito kada a gane ga bukatarsa ya zo ne ya ga ya je ya zauna ya ji mai annabi yake faɗa in ya faɗa haka watakila ƙurayshawa za su sa katanga tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai ɓoye kansa a lokacin ya ce ruwan zamzam kawai yake sha to irin wannan suna nan da yawa don haka idan an ce ba'amu ta'amu ta'amin wa shifa'u ga wanda yake da imani ba wani abu ne abin mamaki a gurin ubangiji hakan ta kasance haka ubangiji shi ya saba shi ya faɗa abin to kuma da abin da bai faɗa ba bai kamata kuma kai kuma ka zo kai ta karawa ba ka ce to kuma abin nan zaka ga abin nan wasu har har har har kayan sa wasu suke wankewa a ciki suna sawa a jiki wani albarka ta ratsa su menene ban sani ba to duk wannan yana daga cikin jahilci ka dai sha kai addu'a in ka sha kai addu'a Allah ba ni kaza Allah ya kawar mun da kaza in ka sha sannan shi kansa wani abu ne na biyan bukata ibnu hajar ya sha shi ya roki Allah ya bashi ilimi ilmun rijal kamar irin yadda ya bawa al-hafiz zahabi kuma Allah ya bashi ya samu ilimi mai yawa a cikin wannan fanni a zamanin sa ba a yi kamarsa ba har ma ta kai ma malamai suna yin masa kirari cewa mata sun zama bakararai sun kasa haifar kamar ta tun da ya mutu har yau ba a kamar ibnu hajar ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi abubuwa uku